Wa na وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته يوم 22 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da 20 ga watan April shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. muna cikin karatun littafin sahihul bukari, yau za mu tashi babul iza kala ifini mu'natan nakhal na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babul iza qala ifni mu'natan nakhal babun idan mutum ya ce ifni mu'natan nakhal wato ka isan mun dawainiyan dabino wa ghairi da waninsa wa tushrikuni fi thamar sai yi tarayya da ni a wajen kuɗi wato abin nufi a nan wajen ka isan min ɗawainiyar dabino ka ringa ba shi ruwa kana kulawa da shi har ainihin ya fitar da 'ya'ya to ni kuma sai ka yi tarayya da ni wajen 'ya'yan itace imana idan 'ya'yan suka fito da ni da kai sai mu yi tarayya mu raba an gane ya halatta haka ko bai halatta ba نعم حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أولك أبي هريرة الله يقارى مش يدايتي قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أنصار تنشي ومنزو صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل wato ya rasu lalla ka raba iccen dabino tsakanin mu da 'yan uwanmu muhajirun ha da mu da 'yan uwanmu muhajirun ka raba iccen dabino ka bamu kaga asalin su ansar su ne suke da ainihin wannan gona ɗin, ko ba ka ba to sai suka nemi Tunda dai ga 'yan uwansu na muhajirun sun zo madina ga shi ba su da wani aikin yi sai to ya rasulallah ka raba mana iccen dabinan mutanen muhajirun su samu wani sashi daga cikin iccen dabinan mu ma ansar mu samu kaga kenan mutanen madina zai zama to sun yi hasara wani abu daga cikin gonarsu kenan sun bawa sun ba mutanen makka kuma da zarar sun mallaka musu zai zama to da mutanen makka da mutanen madinan gaba ɗaya sun yi tarayya wajen mallakan wannan filin an gane wannan ko? sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya yarda cewa san a'a ba zai yi ba na'am fa qalu takun al mauna sai ya rasulullah ina ka ba zai yi ba to ka isa mana dawainiya din wato ma'ana al mauna ku mutanen madina ku mutanen makato mu mun yarda ya zama to filin namu ne <clears throat> kuma gonan dabinan namu ne to amma ku isan mana ɗawainiyar mana kun gane ku ya zama to mutanen maka su za su ringa yin ɗawainiya suna wahala wajen kulawa da noman dabino din amma filin da kuma itatuwan gaba ɗaya na waye na mutanen madina kaga har yanzu dai da ainihin filin da itatuwan mallakan mutanen madina ne amma mutanen maka za su yi ɗawainiya su kula da icen dabino din in ya so a san musu wani abu daga ciki ko kuma in ya so a yarjejeniya sai a raba gwargwadon aikin da suka yi wa nushrikum fi mu za mu yi tarayya da su a cikin 'ya'yan itace qalu sami'na wa ata'na suka to ya rasulullah mun ji ko mun yi biyayya kan wannan kaga sun nemi shawarar manzo sallallahu alaihi wa sallam kan wani abu saboda suna tausaya wa mutanen makka mutanen makka sun taso daga makka wato sun yi hijira da suka yi hijira sun rabu da ainihin gidajensu sun rabu da gonakansu sun rabu da dukiyarsu